Kalaman hakan ya fito ne a yayin kammala ziyarar aiki na kwanaki hudu da sabuwar babban daraktar hukumar kasuwanci ta duniya wato WTO Dr. Ngozi Nkonjo Nwela ta kawo Najeriya a karon farko tunda ta amshi ragaman shugabanci na hukumar cikin ma'aikatan da ta kai ziyara har da ma'aikatar harkokin mata ta tarayya inda babban ministan ma'aikatar Dan Pauline Talin ta karbi bakoncin ta tare da wasu jigajigan mata a kasar. Okonjo Nwela dai ta bayyana cewa za a taimakawa mata masu ƙananan sana'o'i a Najeriya wajen ganin sun inganta sana'o'insu don a dama da su a matakin ƙasa da ma kasuwar duniya baki ɗaya. Nigerian women are so dynamic. They challenge of how to assist women entrepreneurs so that they move from the small activity they are doing to the next level so that they attain the quality that is required to be able to penetrate regional and international markets. Ta kuma ce ta ɗau duk wasu bayanai da suka kamata daga bakin ministar musamman waɗanda suka jibanci koyar da mata harkokin kasuwanci cikin wani sabon shiri mai taken She for Trade da kuma hanyoyin bunƙasa shirin da zai tattaro mata da dama. Nigerian women are so dynamic. They challenge of how to assist women entrepreneurs so that they move from the small activity they are doing to the next level so that they attain the quality that is required to be able to penetrate regional and international markets. That's one of the things that the WTO can help. Makasudin ziyarar babban daraktar kasar ta Najeriya dai shine lalubo hanyoyin bunƙasa harkokin kasuwanci da cinikayya da kuma farfado da ayyukan da za su bunƙasa tattalin arzikin kasar lamarin da babban mataimakiyar shugaban ƙasa ta musamman kan sha'anin harkokin mata a Najeriya da kuma ayyukan da suka shafi ofishin uwar gidan shugaban kasar Hajiya Hajjo Sani ta ce abin alfahari ne kuma ba shakka babban daraktan ta hukumar ta WTO za ta yi rawan gani wajen cimma hakan. Ba mu da shakkan haka. Mun san mace ce wadda cewa tana da kishin kasanta. So duk abin da zai shafi na duniya gaba daya za ta fara duba cikin gida. Kasa me muke nema, me muka yi, me za a yi, wani taimako za a yi. Na san cewa za ta ga ta ingiza kasanta gaba don a ci nasara. Saboda haka ba mu da shakka za ta yi haka kuma ah, yanda ta yi ya nuna cewa muna da yara matasa masu zuwa a baya za su kalle ta su ga cewa ta yi kokari ta yi abin da ya kamata kuma su ma su yi koyi da ita don akan gurin cewa a nan gaba za samu za su iya zama fiye da wannan matsayin da ita take ciki. A ƙarshen jawabinta Onkonjo Owela ta bayyana takaicin ta dangane da sace 'ya'yan mata da wasu ɓata gari ke yi daga makarantu a ƙasar wanda a cewarta hakan babban ƙalubale ne da ka iya zama barazana ga sha'anin neman ilimi da karatun mata a Najeriya. kuma yi kira ga masu aikata wannan muggan laifin da su kyale yara maza da mata da su nemi ilimi. Whoever these kidnappers and bandits are, hold your peace. Please leave our children alone. Leave our children alone. Shamsiya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.